السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شيدا زوجة محرم هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبدا تدري هدى أربعين دوكو وندي ليلي دشابير زوجة تقوى miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lafiya domin sarkin sunayensa idan ba a manta ba satin da ya wuce muna magana akan kurakurai waɗanda ake yi da ɓangaren da ya shafi azumi ko ba ta biyar da lakul fasli wa samfi ala wajen muharram yana daga cikin kuskuren da wasu masu azumi kan yi shine sakin kallo mutum ya saki kallonsa ko sauraronsa da abubuwan da suke haram mutum gashi yana azumi sannan kuma ga wasu abubuwa waɗanda mutlak an san haram ne sai kuma mutum ya zama bai damu ba wajen kallon su ya rika kallon su ko bai damu ba wajen sauraron su wannan ko da azumin ya yi daidai ko da an karbi azumi to azumin nan an naka shi an illanta shi wataƙila ma ya kai ga ƙarshen mutum kawai shi ruwa kawai ya ji bai daidai abinci wani bai sha ruwa ba amma ba azumi ba lada na fata an gane akwai bambanci tsakanin wajen an san lada ko a ce an yi aiki an samu lada da kuma mutum ya zama bara bara'atul jimma. abinda ake nufi kamar yanzu misali a sallah da aka ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi misali babu sallah ga makaucin masallaci sai a cikin masallaci wanda yake kusa da masallaci sai yin sallah ya rika yin sallar a waje ko ya rika yin sallar a wani wuri maganan da aka ce bai da sallah to shine ladan sallan ba zai same ta ba amma kai ba ka cewa bai sallah ba ko a zo a mai hukunci a ce hukuncin shi bai sallah da haka aka ce sau da aka a shari'a ya yi sallah amma wajen samun lada kuma babu ana sallah mutum sai ya sata sai malaman kawa suka ce sallan na nan ba ka cewa bai sallah ba amma ladan sallan na nan shine masifa wata ana cikin sallah mutum sai aka ɗauke wuta sai ya wuf da wayan wani ya ɗauke to ba za ka zo ka ce to ɓarawan ne ta ce sake sallah ba ko amma akwai ladar sallar shi ne cikin tunda yana sallah har yi sata ko irin waɗannan abubuwan su ne sai an halle su a kawai na fikiriya haka da haka ake auna su akwai aikin da za a ce mutum ya yi bara a jimma a wajen aiki ya yi amma wajen a samu lada kuma to shine لا za a riya a قال الله تعالى الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يتي إن السمع جي والبصر تجني والفؤاد جزوتيا كل أولئك تك وطنا كان عنه مسؤولا تك ذا تنبيه me aka yi a nan me aka yi a can me aka yi da wancan don haka فالجوارح التي اتمن kun العباد هم na عنها don haka gaɓoɓi wanda aka ba bayi amana gabobin nan duk da aka ba mu amanar su to sai an tambaye mu kuma kan su ba fi masta amaluwa a kan me mutum ya amfani da su ta yanzu mutumin da ya dinga kallo har idan shi ya lalace ko bai taba iya qur'ani ba bai iya karatun qur'ani ba a tambaye shi a lahira mai kai ta yi da idan kai sai kallo to sai an tambaya yaya aka yi ka daina gani yaya aka yi kika daina gani aka baki ji da kunnen ki da idan ki me kika bi da su me kike yi shin idan nan kallon qur'ani yake ana karantawa ko kuwa kawai kallon waya ne ana ta chatting har ya daina gani to za ka za ta mai mutum maluha na taɓa gaya maku wata rana muna karatu da wani dattijo sai da na yi nadama abin da ne mai duk da cewa wa'azi ne amma ba ji daɗi ba wata rana mun zo karatu muna karatu irin muna haka tsawon haka to kowa da jikar yake zuwa da littattafai a ciki kowa da jikar shi da littattafai shi a da ya taso daga gida kuma in kana son a jika ɗabi'atar ni wata rana ma sai in mance gilasin sai in ɗauko gidan in sa a cikin jika na sha yin haka to sai yasa wata rana ne sai in sa a cikin jikan ina da biyu ko ina da ɗaya a mota ko ina da biyu a kare ni a jikan wani kwata-kwata ba na zaro shi sai ta ɓaci in ba ka bautar sai ka ɗauko gidan kamar to gilashin yau a gara ka ɗauko gilashin kamar to gidan ranar duk gilashin kana cikin gida ka ɗauka ka ɗauka wata sai ka ɗauko shi yanki kun ga Allah danna wata rana ta ɗauko gilas ya kawo ne ya aje ba gilas da ciki ya ɗauko kawai gida ya ka za ka buɗe shi amurin mumkin shi gaba ɗaya manto ma gilas na ana ta karatu sai na gaba ya buɗe shi ta taban shi ba sai mai a ah, karan kalla yau na ga kayi shuru baka buɗe ya ce ai malam usman yau na manto idon ne a gida ya ce subhanallah ya manto idon ne ya ce amana na aika a ɗauko shi ke nan malar sai na ce masu ka a ce yanzu shi ke nan nizan nan mafawa da fasa ki lantin ba a ce yanzu shi ke nan ya ce a yi ba yadda za a yi gani in ba idan nan da ce kyau da ce ta yanzu malar yanzu muka je lahira aka tambaye mu ya aka gidan nan ya kare ba ma ni sai mun sa gilashin nan ya za ce su kauta ma kuka ce ka a ɗan man kan magana ya fashe da kuka kawai to shi ne rashin daɗin da na jin sa kuka wallahi yayi ta kuka malam mutum yi ta kuka ya ce gaskiya ko za mu ji kunya da sai ya akai na karar da idan nan a tambayan ya na karar da shi to in ce ne. shi ba kana laila da hara har yawo yake ko ina yana taimaka mutane ma karatu kuma wallahi da ne mai maganar nan malam sai ta kuka ta auna wannan ni'imar da kake jin ana cewa za a tambaye mu ni'imar nan wallahi ni'imar nan da aka yi wani sai an tambaye ta latus adunna yawma irin abin da an tambaya kuma ku kalli asalin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa yunwa ta kama shi da daddare ya ji yunwa ta hana shi bacci ta hana shi sakat ya ce ba ta tashi ya tafi gidan amintattunsa wannan yasa kuka ga malaman tarbiyya suka ce a tarbiyya duk da aka hana koke aka hana damuwa in kana da amintacce ba laifi kai ka gaya masa damuwa ka in kana da damuwa ka ce masu gaskiya yau kana da damuwa amintaccen ka ne dan wannan shi ke nuna amintaka mai ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji yunwa ta kama shi da daddare sai ya ce ka bari ya fito da tafi gidan sai na abubakar kawai yana jin wata ilin an je can za a samu wani abu ya tafi gidan sai na abubakar kawai sai ya gamu da shi manzo Allah da wurin kaza ne lafiya ce yunwa ta koro ne ka abokan ma da abin da ya fito da ni daga gidan daga gida kenan in taho gidan ka ce ai ku gidan nan ba komi to yanzu sai gina ne ta ce mu tafi gina umar har ta ga shi ma ta tarar da shi san matan in ma haka ce ai ni ma yanzu nake sake saƙen ko in tafi gidan abubakar ko in tafi wurin ka ya lallai ko akwai dan wani abu da za ka ku kalli ba waɗannan mutanen yadda suke da sai annabi ya ce to ku bari kawai annabi ya shuru ya ce ku biyo ni suka gangara can gangaren madina ta gidan abu ayyub al-ansari suka tafi da aka je mata shi ta gani ta gansu da dare ne fa ta fara murna shi ya je ya dewo masu ruwa cikin abin nan mai sanyi ta ce kai rugo yau ba wanda ya fi alkhairi duk duniyar nan ba wanda ya fi mu samu alkhairi manzon Allah ne a gidanmu da zababbin nan yau suka taho gidanmu cikin dare yana zuwa ya ce ka lallai yau mu ne da murna ya shiga cikin ɗaki ya ɗauko nono ya ɗauko dabino da ɗanye da busasshen ya haɗo duka ya kawo ya kawo ruwa sannan kuma ya cikin ɗaki ya ɗauko wuka yana ɗauko wuka annabi ya gane abin da zai yi ya ce kada dai a yanka mai shayarwa kada ya ce na sani ya rasu lalla dan take malam ya je yanka rago aka gasa cikin lokacin nan shi da matan ya kama nan ta kama nan kai yanzu ka zo cikin dare kai wa ko ka ce matar ka ta tashi ta dafa mai indomi ta shiga ukuran to now ba to ta ce ta ce shi ba kon bai ba su da gida ba su da ba su da dingai ma tambayoyin da sai ka gaji ka ce bai sai dai ba akwai na kirki kuma ya ba za mu je ba duka amma sai wallahi cikin dare wata san za a zo ba to ai ba ma cikin daren ba ko abincin da ta yin ido biyu ana hira in dai ya kare wani ya zo ta ji yaro da Allah ya saba zai ci abinci ba Allah ya saba za a sa ni dora abun nan ba in ba ka ba ko sha zaki zuci ne mai to amma ita da ta yi haka malam ta tashi ta taya shi aka gasa ragon nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka ci aka sha aka ci nama aka ci wannan aka sha kusa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya fi so ya fi son in an gasa nama kada gudu tsura a bashi a yankan kafar gaba ya fi so ka aka shi wannan sai ya gaya ya gaya ya gaya ci ya ci ya ci ya kai iya inda yake so ya miƙa mu ba gudu tsura bai ake ba ya ga yake yi sau da aka aka bashi ya gaya ya ga bayan ya gama sai sun koyar da kai kawai kama kuka ya ce masa habbansa kun san yadda muka zo gidan nan ko kun san mun zo da ciki nan gidan a ciki mudanai a daure kuna da yunwa suka ce mun sani ya ce to wallahi kun ga wannan ni'imar da Allah ya mana sai an tambaye mu ita ranar lahira to da ka mu tashi kawai yanzu mu je mu ƙara cinye sauran dare da aiki kenan kaga ba zuwa za a je a yi kwanciyar abin nan ba to yanzu ka auna wannan mu kuma kullum mun ci mun sha amma ina malam bambancin abin nan sai ka ga abin nan yana ba mu tsoro saboda haka ni'imomin nan za a bada za a tambaye su kada a wulakanta ni'imar nan kada abin da ba amfana kake da shi ba ka bar shi ya rika lalace a banza duk mun karanta wannan a cikin littafin tarbiyya ko wuta ce inda baka bukatar ta kakkaba ta kunna ta zama dare da rana tana nan kunna banza ka ce ta ba dan kuɗin da kake biya ba a'a saboda ni'ima ce baka da bukatar ta kashe ta ruwa mutum yana gani kan famfo zai lalace a gidan shi ya bashi ta yi wata guda kan famfon nan na zuba an magana baya baya tunanin baka tunanin ko ba za ko kana da gurin da za ka biya wannan ni'iman aka rike ta kwana ɗaya za ka bi. to duka dai a auna da sauran abubuwa kuma ga sunan sau da haka haka ake so mutum ya kalla to amma ba shi ne muhallin shahid ba abinda aka yi magana wannan daɓobin da aka bamu amana da kunne ne da kaza ne idan kuka diba cikin madarajin salihi sai da ya ce kowace gaba fa da aikin da aka bata kuma kan wannan aikin za ka mai ta yayi maganar kallo yayi maganar ji yayi magana har hancinka kakka bari ya shaki abin da bai kamata ba in ka zauna da azzalumai kana shakan turaren su ka koma kanka masifa in ka zauna da wanda bai cancanci ka shaki turaren sa ba ka zauna kai ka shaƙar turaren nan ka shafo ma kanka matsala to ka shafi ko turare wanda bai kamata ka shaka ba ya fi tauro to sau da ka za a tambaye su na babba to shi ke nan to sai ke takatsan san ba abin da ya zaunar da kai don ka shafi turaren ba abin da ya zaunar da kai laruran aiki ta haɗa amma yanzu kawai mai shago da zai tsare 'yan mata fa ba ni canji na yana ina zuwa ba ni canji dama so ke duk sai san fita su bashi da shi shi sai ita to kaga ne sai da ta ba sai da ta yi wani abu in aure ke so ta bi gidansu wani abin ta ai magana kamar ya tara wannan ya aje wannan ya soma wannan lemu ya soma wannan lemu har tsoro ke kada wance da wance su haɗe rana ɗaya eh, to me yasa to eh, kai ba ka babu sai dai fujigo to nan muka yi magana fa Umar dan Abdul Aziz shi fa ganima aka kawo aka ce ya je ya gani aka ji ana zagayawa da shi duka abin da aka samu ana ta zagayawa da shi da aka kawo wajen duka sai ya toshe hajji wai mai matsalar ne kai mai matsalar aka je aka aka gan shi kawai sai aka gada ta shiga wajen turare kawai ya toshe hanci ya dauko abu da shi ya rufe hancinsa aka tambaye shi me yasa ka toshe kunci hanci ya ce saboda ba ana so in riga su shakan turaren nan kafin a raba ganima kai gaskiya fa za mu faɗa da ku masu mana maganar nan wadda ba karatu ta zo ba ta ta shiga gid nan buɗe ta tafi gida saboda haka ya ce ai to saboda haka kuka diba cikin da salifin za ku ga sai da su ɗaya bayan ɗaya menene haƙƙin hannu menene haƙƙin kafa menene haƙƙin ido menene haƙƙin kunne me ake nema daga wurin shi ya ce dole ido yana da abu biyu kunne yana da nashi dole idan ka sai ya ga qur'ani in bai gan shi ba bayan kana da ido sai an tambaye ka me yasa idan ka bai da qur'ani ba dole idan kai saurari ƙur'ani ya zama ko kai ke karanta kana ki da sautin kaji ko kuma an karanta kaji kuma dole ne sautin ka sai ya ji kalmar shahada ko wajen kiran sallah ko wajen kai ka maimaita ta in kau ba haka ba ka tauye na naka ba da haka sau ɗanɗanawa da bakinka ɗanɗanawa da dukkansu yana nan cikin madarajin salisu gaɓoɓin aka bi ɗaya bayan ɗaya Da abin da aka wajabta a yi da su da abin da aka haramta kada a kuskura a yi da su duka sai da ya jero su ga wanda za a yi ga wanda kada a yi ga wanda za a yi ga wanda kada a yi duka gabobin aka fara bi su ya fi ko to da aka mafi ya zama ba ruwan shi da qur'ani bai saurare bai gani shi bai kallon shi ba ruwan shi da shi malam abin nan za a yi nadama babban nadama to da aka za a tambaya هم مسؤولون عنها da استعملوها وقد انتهى بعض الناس yace wasu mutane sun saba na ru'yatul munkarati sun saba su rika ganin abu mara kyau su ta kallo ba su damu ba aw sama'iha ko kuma su rika saurare ka ru'yatul mutabarrijati da riyatul fitna kaman kallon mata wanda suke fita da kwalliya sun yi ado sun sa jambaki ko sun yi wata irin shiga yanzu kai in ka tafi abuja ka ga wasu matan in suka shiga ba suka ga kamar leda ma suka sa ba kawai a jikinsu ba ruwan su maganan wai da ya bayyana ko ne za ka ga kamar leda wata kamar leda ma ta ta sa kawai dan dai kawai kada a ga al'aurar ta mughallaza kawai shi ta kadai ta rufe to kuma wani ya koma zai zo na ga jira da waɗannan dole ne mutum sai ya taka tsantsan kuma wannan abun faɗa da addini suke kai tsaye domin kiristancin shi kai shi bai ce su irin wannan shigar ba ba a kiristiyanci suka zama wannan shigar ba kiristancin su ne kawai au sama'il malahi bi anwa'iha ko kuma mutum ya dinga sauraron kaɗe-kaɗe kala-kala ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan kuma ba abin da ya dame shi wannan mummunan ɓanna ce almalahi sauraron kayan kaɗe-kaɗe ko da azumi ko ba azumi mutum ya dinga sauraron waɗannan matsala ce sosai saboda haka ballantana kuma cikin azumi bi anwa'iha wa ku kulluhu wajibun wannan dukkan sa wajibun istina wajibi ne a nisance su fi su ya wa ghairi a watan azumi ko a wa ta'akkuduhu fi shahar siyami za'a karfin abun a ce a nisance shi a cikin ramadan a nisance waɗannan abubuwan a fili yake da hurmati مكانة شهر الطاعة والغفران سبود درجة من مطعي من وطن الطاعة دا الله لكم غافرة دا وما أجمل أن يتخذ المسلم من شهر الصيام وسيلة لقطع العلائق وصلة المحرم وصلة بالمحرمات المرئية أو المسموعة أو سائر الشهوات يتيم يكي جو أتي إلى رمضان يا أيها mutum ya yanke duk wata alaƙa da za ta kai shi zuwa ga haram duk wani abu da zai kai shi zuwa ga aikata haram ko ya gani ko ya ji ya daddace su a ramadan musamman wasa'ir shahawati da sauran abubuwa na sha'awa wanda za su ji hamayin hankali ko su tada mai wani abu wani kuma zai kaji ake da ramadan ne kuma ya yi mafarki kuma shi ya buɗo abin mafarkin ya yi ta kalla ya yi ta kalla ya yi ta kalla to wa ya jawo abu sau na ka shi ya ja ko ko ya ta kallon fimafimai ya san fimafiman na akwai mu wani ma sannan ne zai je aro fimafiman ya ta kallo ya je sau ya an so su a inda ake bada da ce ya ta kalla yanzu ma duk an wuce wannan yanzu mutum a wayar ta ne zai lakuta kawai shiga wani wuri ya ta kallon abin da ya gana ma kuma ga na ramadan wai an tambaye shi ce wai abin da ya sa wai yana cinye tayin lalle yana cinye tayin ai ban da tayin har da lada ake cinyewa ba an kaɗai ba to aka sai ya yi وفي الحديث القدسي wato akwai a cikin hadisul qudsi da aka ce yada ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli Allah tabaraka wa ta'ala da yace azumi na shi ne sai yace ne ya san abin da zai biya mai azumi saboda mai azumin nan ya kyale abincinsa ya kyale abin shansa sannan ya bar abin da yake sha'awa saboda Allah ya ce ni na san yadda zan biya mutum to wanda ko shi bai bari ba fa azumin ba da aula ya fito to wannan tunda ba magana azumin ake ba ana maganan kurakurai ne ba faɗaɗa da za a yi wajen na shida istima'u al'alatul lahwi fi shahr siyam wa ghairi sauraren kayan kaɗe kaɗe kusan wancan tun suna da alaka da wannan saurare mutum ya dinga sauraren kiɗi ko ta wayarsa ko ta wayar wani mutum da kanshi yanzu ga yadda zai iya cire waɗannan abubuwan a wayarsa amma mutum shi da kanshi ne zai zaɓi ringin ton wanda zai sa kuma kiɗin ne a jiki ba nan kaɗan mu wani kiɗin har sai ya zo mutum da mutunci amma bai damu ba a zo a kira ana sallah yana yi a yi kaza mutum yana yi ba ruwan shi walalika annahu qad dallatil adilla min alkitabi wa sunna hujjoji sun yi bayani alqur'ani da hadisi ala tahrimi sama'il ma'azihi akan haramun ne sauraron kayan bushe-bushe mutum ya dinga saurare ko algaita ta sarki ce ko algaita ta wane ne ko wane ne <clears throat> masifar ba za a gane ta bai yanzu sai an je lafira a nan muna karatu a cikin at kira, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama da aka yi maganar cewa eh, naman ta tsayan wane mai kenan malali kana nan su da muka yi maganar? cikin wannan wace aya ce ma aka kawo aka yi dalilin ta hmm, subhanallah a ɗauko man taskilan na tuno har ranar har karanta fa wurin muka yi nan wurin a taskilan na ɗauko ɗauko man da ai wannan in naku ne ba zan iya gano wurin da wuri ba kawo shi kawo kafin duba kafin lokaci kafin yanzu kuburi fata'atuna abwada da aka yi magana aka ce ranar da za a yi busa a cikin kaho sai mutane su taho jama'a jama'a ba an ce afwajan ba faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ya faɗi wannan aya shi aka ce ruwiya min hadisi mu'adh bin jabal qala qultu ya rasulullah yace ni ne na tambayi manzon Allah na ce ya manzon Allah na ce mai ara aita ko ya ce ya rasulallah ara aita kaulallahi ba ni labari ni kake gani da magana Allah da ya ce yau mai yunfaku fi suri fata a tuna afuwaja Ranar da za a yi busa cikin kaho za ku taho jama'a jama'a za a kasa mutane jama'a wannan jama'a wannan tawaga wannan tawaga فقال النبي صلى الله عليه وسلم ya النبي يا معاذ بن جبل yace ya mu'azu dan jabal laqad sa'alta an amrin azim ka tambaya game da wani al'amari mai girma wannan abu da ka tambaya babban ثم أرسل عينيه بالبكاء والدموع sai annabi ya sunkuyar da kanshi kawai ya ta kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka ثم قال sannan annabi ya daga kai ya ce to sharu ai asharatu asnafin min ummati ashtata ya ce za a ta da wasu daga cikin al'ummata su bangarori ne guda goma daban-daban kala daban-daban su da bangaren jama'ata ya ce mai yaza hunnallahu ta'ala min jama'atin musulmina su wannan allah ya cire su gaba daya ya ware su daga sauran jama'an musulmi wa baddala suwarahum ya canza surarsu gaba daya ka canza masu halitta wa minhum man ala suratul kirada akwai wanda za a tada su da suran birai wa ba'dhum ala suratul khanazir wasu kuma akan suran aladu aka tada su wa ba'dhum munakkisina arjuluhum ay a'lahum wa wujuhum yushabuna alaiha wasu kuma an juya su an sa su kansu ya komo ƙasa ana jin su akai haka suke tafiya وبعضهم أي عمى يترددون وسكما مكافي سنة كرو لجونا سكما وبعضهم سم بكم لا يعقل وسكما جاسنا قرانين باسا جي باسا مجانا كما باسا جانا كومي كما ما هو كدا وبعضهم يمضغون ألسنتهم مدلات على صدورهم يسيل القيوم من أفواههم لؤابا يتقدرهم أهل الجمعين wasu kuma su kuma suna tauna harshen su. harshen ya fito ya zubo har bisa su. wani irin ruwa na ƙazanta da miyo mai wari yana fitowa daga bakinsu da sun zo duk inda suka shiga sai mutane su dare saboda su ƙazanta wasu haka za su zo sannan bayan haka nan wa tun aiki su mu arjuluhum wasu kuma za su tashi gundulallu an yanke masu hannuwa an yanke masu ƙafa gaba ɗaya ba su da ƙafafu ba su da hannuwa wa ba'dhum musallabuna ala juzuhin wasu kuma an daddaure su a wasu itatuwa na wuta kowa gashi nan an daure wuta na tafi tana latsa wa ba'dhum ashaddu naklan min al wasu kuma suna tsananin wari su ko duk inda suka zo saboda masifar wari dole a dare sun fi warin mushen jaki wari wa ba'duhum yalbasuna jalabi sabiqa min al-qatran wasu kuma suna sanye da wasu dogayen riguna har kasa amma ba daga qatran wannan abin mai tsananin cin wuta suna ci waɗannan su ne kashi goma wataƙila za ku so ku ji abin da suka koya a ya zama haka fa amma ladina ala suratul qirada waɗanda aka tada su akan tsoron irin na birai falkattaki minan nasi su ne masu annamimanci daga cikin mutane annamimanci imanci ne annan wanda suke yawo su haɗa faɗa da wannan wannan ya je ce kaji kaza kuskus ya haɗa wannan da wannan da wannan yanzu da muna cewa mata yanzu ba matan ba mazan inda game da wannan ne ce kenan wa amma lalina ala suwar khanazir waɗanda aka tada su akan surar aladu fa ahlus suhti wal haram wal makfi su ne mutanen da gaba ɗaya abin da suke ci suke sha akan haram kayan mutane suke kwacewa ta haram ko ta hanyar boda su tare boda su ce aje mana namu duk abin da aka zo da shi aje mana namu saboda su yan kastam makfi shi ne wanda suke tsare kastam yan kastam wanda suke tsare boda amma ban ce dukansu ba wa suna munakkisuna rubusuhum wa wujuhum waɗanda aka juya masu kai da ƙawamu kai ya komo shine kafa yanzu fa akalatun riba su ne masu cin riba wanda dukkan abin nan ɗinsu ku kalli yanzu yadda samun abin nan zai zo ya juya za a fito da tsari ko kana so ko ba so sai ka ci sai ka shiga cikin masifa dama can annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zamani zai kai ko ka ci riba kai tsaye ko ko ko baka ci ba kurar ribar kai ta fi gota ta taba ba kaya an zo an ce yanzu misali za ka je ka sai runwa ka da runwa amma za ka saya a kaza banki za su biya ma kai kuma ka biya bankin kaza to ya kenan za ka zauna ba ka da komi ne ba dole ka je ka ansa ba wanda ya saba da kasuwa yanzu ko bai ciniki in ba kasuwan ne ya je bankalin su bai kwanta inda ya tashi yana yaro nan ya sani ta gaya da riba ba ta zama ko kurar da ba wal'ama su kuma wannan ama wanda suka tashi makafi manya juru fil hukumi ne wanda suke zalunci wajen hukunci shi abinda suka ga dama ga gaskiya yanzu a yi inkilabul mawazi masifa in dai shari'a za a ce komin gaskiyarka a yanzu ba wai nan garin ba ko ina a ƙasar komin gaskiyarka kada ka bugi jirgi ka ce wai in an je kai za ka yi wani sai an yi an gama ta da ba maganar gaskiya ba kuma wannan shi ne abin da ta kirsi ke magana ke cewa za a kai lokacin da za a samu inkilabul mawazi asbaha al-haqqu batilan wal batilu haqqan gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya yace a banu isra'ila haka ya faru sai da aka kai ga mutum yana kiyon yana kiyon saniya shi saniya shi ta haihu shi ko makwabcinsa yana kiyon doki mai dokin ya ce ya shi goɗe shi ce ta haifi ɗan maraki kuma gani falasa ne. aka je shari'a aka je wajen alkali na farko aka ba shi kuɗi ya zazzagi talakan aka kwace ɗan maraki aka ba mai godi aka ce wa an za kai ba ka ganin bakin su ɗaya ba ka ganin kafa su hudu ba ganin suna haka da kunnuwa tare aka ƙara zuwa shari'a ta biyu shi ma wancan alƙalin aka ƙara ba shi kuɗi shi ma ya ƙara cewa wannan ke da gaskiya talakan na ya ce to bari ga akwai wani alƙali da ya ji labari bari ya je wuri na uku idan aka je wajen na uku nan yan aka hukunta kawai shi zai ɗauka in an yi daidai shi kenan in ba a daidai ba shi kenan aka je wurin alƙalin aka gaya mai yadda aka yi ce shi kenan zai masa shari'a da adalci amma matsalan shine ba zai iya masa shari'a ba sai nan da sati ɗaya aka ce saboda misalin da sati ɗaya ce saboda su alƙalai an ba su doka kada su yi shari'a sai sun gama ya ce shi yana al'ada alƙalin ya ce saboda al'ada ta kama shi yanzu an zo daidai lokacin al'ada shi saboda aka sai a bari sai bayan kwana bakwai ya gama al'ada su kunna sannan ya zo ya ci gaba zo shari'a ya ce kai namiji da al'ada su ba su taɓa jin namiji da al'ada ba ya ce to yadda baka taɓa jin namiji ya yi al'ada ba mun ma haka ba mu taɓa jin inda godiya ta haihu dan mara ba to za ka aka ce hukunci a gari aka hukunci aka ba shi hakinsa abinda za ka lura yadda irin aka juya abu to mu nan ganin nan kasan ba za a juya abin da ya fi wannan ba tun da aka yi lokacin da aka tambayi mutum an baka kuɗi ka sai ka tafi ya ce ya so amma iska ya kwashe an yi guguwa ta kwashe su na mai tirelan taki ba mai daki. kullum duk shekara inda za a yi magana nan sai za a yi magana tireloli na abinci an ba da guda kaza za su kai wuri ɗaya guda kaza su fi zama sauran an rasa inda suka yi hanyar daji sun bace to kashi mhm. matsaji to wannan ma ina jin ta wacce ta fi ta guguwa maciji ya ci biliyan maciji ya cinye su kalla dai macijin nan ya haɗe gidaje ma zamin sannan to ku ji ba a Najeriya kuma wai wannan maganan wai mutum ya faɗe ta kuma a ƙyale shi gwamnati na ji ta rubuta shi ya ci gaba da shugabanci a ya nuna ma ba za abin da muke ba wai wai wai malam sani kama ja wanda suka ce maciji ya cinye biliyan ashirin biliyan da fi da kake sa ba kai kake sa da fi ba ba ɗan ba fi ba ɗan ba fi yawa a sai ka gane kuma ashirin maciji ya ya ta to wannan kuma ba ma kai ne kake so ka bata wa kanka lokaci wanda za ka yi sharhin ma irin macijin kai ne ma za ka bata wa kanka lokaci kuma kai ba ka ba gano kuɗin da aka faɗi waje ta to in ba haka ba ma ta ma fara faɗin wani maciji da zai haɗe wannan sai dai kamar yadda na ce ma na ce ma to macijin dama kafin nan ya haɗa gidaje zagin ya haɗa gidaje ko nan ne matsala ba kai ƙara ba kawai tusa to a nan buga za a ce wannan maciji ya haɗe miliyan miliyan ashirin maciji to ai ka ga wancan ma gara wancan ma da ai wallahi gara wanda ya ce godiya ta haihu dan maraki da wanda ya ce maciji ya haɗe miliyan ashirin ko ko ka kabila ta kwashe kaga ma kai na katabila ma in aka yi wata masifar katabi iska irin wanda ake kasashen waje zai iya jan katabila ya wani wuri da ita da mace amma maciji ya haɗiya miliyan ashirin ta wannan ita ce kariyar da biyayenmu na can ba su santa ba to zai kaji wasu ma da yawa to ne nan aljawaru wal hukumu وصم Wanda za su بآمالهم su ذاك تاجي سوكو قراني غابا كني غابا جي sune waɗanda ayyukan suke burge su suna ganin su sun yi aikin isa aikin su ya wadata haka nan sun gamsu da aikin su والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقساس الذين يخالف قولهم في لهم سوني malamai wanda suke ba mutane kistoshi sannan kuma aikinsu su ya saba abin da suke faɗi wadda aka zai fito da harshen nan da ya magana wal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum alladhina ay yu'tuna al-jiran waɗanda za a tashi da su ga gaskiya ko wannan zamanin za a ga masu lallan hannu da kafa waɗanda za su tashi ba hannuwa ba ƙawahun nan su masu cutar da makwabtansu yanzu wani makwabcin kwanaki ba nan na gaya maku kuma abun takaici duk waɗanda matsalan ta sama su biyun ba wanda bai zuwa nan amma ɗaya sai da ya zo ya ce shi saboda cutar wanda ɗayan yake masa ya sa gidan shi a kasuwa kawai zai sayar ya tashi ya sai wani ni na hana mu ce mashi a saboda shi za ka tashi ka ɗauke shi a matsayin jarabawa da Allah ya jarabe ka da ita kenan abokinka wanda kuke tare kuma yanzu shi ke cutar da kai fiye da tare ma suka sai wurin dama saboda abota amma yanzu shi ke mai abin da har ya gaji ya yi haƙuri ya yi haƙuri ran ne zai samun na ran juma da wuri ya zo ya shiga ya ce shi ba kada in ji gaskiya ta kai ci ya dame shi gashi gashi gashi wa na ga abin da yake min ya yi man na daure ya yi ya yi ta lissafawa tun kafin wajen karfe uku ya zo yana lissafin masifar da aka har aka kira sallah kiran sallah ne sai da shi saboda ka yanke shawara sai da gidan shi zai kawai zai da gidan nan ko nawa ne sai wani daga wani wuri ya tashi ba su. wuri ka sai da kyale shi ka dauke shi a matsayin ibtila'i Allah ka jarare ka da shi in ka zai da gidan ka shige kudin ba kasan ma ka samu wani gidan kowa babu alƙalika na to to a gani kawai ka kyale shi kan dai kada kai masa والمسلمون على جذوع الناس السؤال بالناس ila السلطان su kuma waɗanda ake ɗarɓa ta yi su a cikin wuta su ne masu kai masarki tsegumi ko shugaba su ta kai mai tsegumi kullum su ba su da hanyar da za su ci abinci sai sun kai tsegumi su je nan su ce kuskus an ce ma kaza su je nan su ce kuskus an ce ma kaza ita ce hanyar cin abincinsu su su kai tsegumi wajen shugaba akwai su ko babu sai kuma magana cewa ai siyasa ce wata siyasa na hum ashaddu naklan min al-jibi wanda suka fi tsarnin wari shine allazina yatamatta'una bi shahawati wal lazzati sune waɗanda suke jin daɗi da kayan sha'awarsu da jin daɗi wa yamna'una Allah ta'ala min amwalihim su hana haƙƙin Allah ba sa zakka والذين يلبسون الجلابيب wanda suke sa wannan dogayen rigunan nan ko fa ahlul kibri wal fakhri wal khuyala sune masu girman kai masu takama masu yi da kai ya fito to nan ne sai abu hamid ya ƙara cewa fi kitabi kasfi ilmin asara ya ce cewa minan nasi man yuhsharu bi fitnatihi dunyawiyya daga cikin mutane akwai wanda za a tada shi da fitinar shi ta duniya fa qaumun maftununa bil maftununa bil wasu za a tada su da kayan bushe-bushen da suke na kaɗe-kaɗe ai mutakifuna alaihi sun abin nan haramun sun doge a kai fa inda tiyan ahadihim min qabri yayin da ɗayan su zai tashi daga kabarinsa ya aqulu abi yaminihi fa yaqra'uhu min yadihi sai wannan abun ya damke shi ya rike shi a hannunsa wa yaqulu so kallaka shagaltari an dhikrillahi fa ya'udu ya wurgar da shi sai ka dauke min hankali a ambaton Allah a duniya yanzu kuma ka biyo ni yace yau muna tare shine mahallin shahid wa yaqulu ana sahibuka ya ce ni ne abokinka dama a duniya ni kai rike ka busa ni ka busa ni kan sannan nan ka zo ka ce babu ni ne zan rike ma hatta ya hukuma Allahu bainana wa huwa khairul hakim ba za mu rabu da kai ba har sai Allah ya yi hukunci tsakanin mu wa kadhalika yub'athu yub'athu sakarat haka za ta da mashayi shi ma sakaratun wa zamiru zamiran mai busa shi ma busa irin waɗannan da suke zama gidan sarki ba su da abin yi sai busa algaita in zai fito ko in ya dawo za su tashi da algaitar suna busa a tattali ke masu wa kullu wahidin alal halin lari saddahu an lilla. kowa dai zai tashi ne akan halin abin da ya tare shi wajen ambaton Allah da wannan abin zai tashi duk abin da ka ɗauka a nan duniya ya tare ka baka ambaci Allah ba baka karanta Qur'ani ba shine abokin tashin ka ka yi ka yi ka bambare ba zai bambaru ba mahallin shahid shi ne ma'azif ko to wannan kawai kundan ji ne karatun wasu ne buka ji arha ya fito ko saboda haka wannan za a ce an yi ma'azif wa ma ha da abinda mutum yake yi kenan kun ga abin ya fito kala ta'ala wa minan nas man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah na dawo littafin ku ba akwai daga cikin mutane wanda yake sayan ya sassan labari ya sassan magana dan ya batar da shi daga hanyar Allah kuma yana yi mutum ya zauna zai iya cin awa ɗaya yana cacin yana wasa da waya amma bai iya cin minti biyar ya karanta ayoyin Qur'ani ku diba nan muka yi magana akan Dawudu Tsa'i Dawudu Tsa'i aka ce saboda tsananin takatsantsan din shi sai da ya koma baya ci sai dai ya sha duk abin da zai ci ya bata mai lokaci to bai cin shi sai dai ya sha kawai shi kawai sai aka ce yana shan wani alfate ina jin shi yasa zaka zaga suka samu alfate ka ce fate fate tunda malamai ne aiki suna da ilimi saboda haka duk abin da yake alko aka sa mai alifin da lamun asalin ta larabci ne da suka ga kawai suka ce alfate <laughs> aka gyara shi kawai kamar algarara ne algarara garara algarara wannan buhun ai kaga algarara sai suka ce albatesto suka ce batesto ya batesto to malamai ne ai to ga kaga albatesto binu sai kuka sa al kawai fate alfate kawai ku ja fate fate kuma shi din wancan din sai da aka faɗi ni na ganin ma fa ko takka babu shi ne domin da aka rubuta akai wani abu ne da ake yi da garin alkama da tsaki tsakinta a yi sai a kwakwa ba, kawai sai a surba kawai da sauri bai babu tattaunawa da ka surba suruf suruf suruf kawai ta gaba sai ce shi wannan zai rika sha ba zai ƙara cin abin da ya tsaya ya tauna ba aka ce saboda ya ce saboda ya gane akwai bambanci tsakanin abin da za ka tauna da wanda za ka surba akwai bambancin misali inda za a ce awa minti ashirin za ka yi kaci sai ce in kurba za ka yi minti goma ya ishe ka sai ce to shi ya ga cewa gare ya kurba wannan minti goma da zai ci ko maimakon ya ci ashirin wajen cin abinci gare ya amfani da goma wajen cin abinci goma kuma ya karanta aya hamsin ta ƙur'ani sai ya ware lokacin da zai ci abinci to ya ga minti ashirin ne sai ce to shike nan ba zai sha abinci a minti ashirin din nan goma abincin goma kuma ya karatu kafin wani abu ya zo akwai fa wanda ko a hanya yawo yake da littafi yana tafiya yana karantawa akwai waɗanda suka faɗa rijiya ta dalilin karatu akwai wanda dabba ta buge saboda karatu akwai wanda su kuma almajirai suka turo shi daga kan jaki saboda fadawa ya mutu an zo ba a taba ganin shi ba ga shi yanzu dalibai sun gan shi za su sha ilimi suka zo suna gogoriyo wannan ya zo ya matso wannan har suka turo shi daga kan dabba akwai wanda ya faɗa ri akwai wanda ya karo da shanu yana ta karatu bai san ya shiga cikin shanu ba wani ya ɗauke shi ya mutu akwai wanda in zai shiga bayi sai ya kira ɗalibin sai ce zo zan shiga bayi ne saboda kada ya bata lokaci zai ɗau lokaci a bayi da karantawa ina ji ina bayi amma mu ka kalli bai da muke bata lokaci to saboda haka su ba su ba su wulakanta wannan rayuwar su ba a lokacin da sun amfani shi shine ijtinamul awqat kenan amfani da lokaci muna karanta littafin da asuba ijtinamul awqat to ne nan saboda haka wannan shine qala ibnu mas'ud wa ghayruhu huwa al-ghina shine wanda zai sai waka ya In yanzu wani in ya tashi daga nan zai je Kano a mota ko zai je Abuja a mota tun daga nan har can kidi zai tafi har ya kai ya ma zo har sai baka labari ya ce ai motar tashi ma sidin ma sabon six loaders ne wane ne loaders da wata sun zai tashi tafiya sai ya buɗe buɗin ya loda saboda da wani ya kare wani ya hau da wani ya kare wani ya hau da wani ya kare wani ya hau sai eh, shi ba inda ya kama hanya ya samu kitsin shi mai kyau ya sa baya ganin nisan tafiyar to amma ya manta da muka karanta ala ayi halin mu ga wani ya zo ya fadi a mota aka zo aka yi iya kokari a gaya mai kalmar shahada yana cewa wallahi ba zan iya faɗi ba ba zan iya faɗi ba akai akai akai ya kasa har ya cika bai faɗi ba da aka zo aka duba ga ashe kaɗe kaɗe ne a motan yake ta ji su suka tare shi na shida ko shine wannan wala shakka anna al wal ghina ko shakka babu kayan kada kada da waƙe waƙe dakhilatu fi lahwil hadith alladhi yadhillu an sabilillah bin shiga cikin lahwil hadith wanda ke tare mutane daga ambaton Allah wa fi sahih al bukhari ya bi cikin sahih al bukhari ta'liqan shi kuma an ba ambaci sunan wani sahabi ba guda ɗaya da sigatul jazami da sigar amma an yanke akwai shi وقال بعض العلماء إنه متصل فكتي ما متصلين النبي يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف wannan hadisin shine ibn al-qayyim ya kawo cikin ilafatul lahfat yayi maganan masifin waɗannan abubuwa da suke haifarwa yace lallai cikin al'umma ta za a samu wasu mutane yastahilluna al-hira waɗanda za ka rika halattar da yin zina shi ne shara za su halattar da yin zina su ga zina ba komai ba ce har ma zinan ta rashin hankali ma za a yi a yi zina wadda za ta ba mutum mamaki wanda da ba ka taɓa mafarkinta ba a ce yau mutum yaya a gida yana zina da kanwashi sannan yana zina da kanwan kuma ya ce kanwan sai ce kanwan nan ta fi mama sai ta fi yarinya ta ce babansu ma haka ya ce nan ne? kwaɗau wannan gaskiya malar sani to ji malar sani sai sa wata rana gara tambayi malar sani na ce ni kenan malar sani ya ce kwaɗo wannan shi ne kwaɗo kwaɗon ma na mahaukaciya kwaɗon mahaukaciya kenan wannan kwaɗon mahaukaciya to kwaɗo to guduwa ba yanzu da waɗanda suka girma sun taɓa mu yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu yau bari ko ba can ba da can bango yanzu da ranka da ka taɓa yi wannan a da kun taɓa ko a jira a ka taɓa ji wannan magana a zauna ce ma haka zai yi a kira ma ka ji manya na labari cewa nan za a zo nan gaba ba zai yi ba ni fa na taɓa gaya maku ina mata muna yara fa mun taɓa yin bakon malami kusa ƴan uwanmu ne ma ya zo gidanmu za a yi sallah aka karanta walfajiri. aka ce na tsaro fil bilad fa aktharu fi hal fasad aka kai karshe aka yi sallah daga gama mai gidan murin shi aka zo ya ce to malam din da an karanta wannan surar sara mana muji menene kenan abin da yace ai in karshen duniya ya zo malam mata za su fi maza yawa za ka ga mutum akan hanya yana tafiya da mace a jere kai har da wanda zai rike mata hannu mu muna gefe kawai muka ce eh, ruki ta mallake nan wannan shi ne ruki ta mallake wallahi na gaba kuma na manta abin nan nace muna zaune mun mu yara gefen su aka yi wannan magana ba an gama sallah muka je muka ce ka ba wallahi ne ya iya ruki ta mallake ya ta ai mutum ya yi hannun mace ko su jira shi ta biya a hanya muka ce wallahi wannan ruki ta mallake muka ce ba ya ta ba muka ce ba zai yi ai haka ba da wayo na ba na manta maganar nan wallahi lokacin da aka yi maganar nan ta muka wannan zuki ta mallai ne ba zai yi ba muka koma gefe wannan ta kuskus kai duk kuke ta muka yi zuru mun ko mu ji kamar an yi wata ƙarya da bamu taba ji ba saboda mu a lokacin muna ganin mata da miji fa in za su tafi wani wuri ba su iya jera yana gaba ne nisa tsakani tana biyu a baya in ka zo ma ba ka ta tare in ya kai can gaba ya tsaya na gaisa ita ta jaburki nan ta tsaya kawai in kuma wancan din ya gama gaisa da shi ya taho wanda ya san ita kawai ta tafi hanya kawai ta cikin ciyawa ya zo ya wuce ce a gaggaisa lera ne zai wuce to wai muka ji wai za a rike hannu a tafiya titi muka ce wallahi ba zai yi ba to ashe ka gani ni nan da kaina nan na taba gani wata rana na dawo barna da daddare wallahi na ga maku ni da kaina wajen NNDC nan na zo na ga ya samari guda uku da mata guda ɗaya suna da na ta duka wannan ana ta canji ni wallahi ni na gani ba labari na ji ba a kan titi wallahi ni na gani ba na tsare to to ya gani to wannan wannan wannan da ya za a kai da wannan sau na ka za ka ga irin waɗannan abubuwan ka ga zo nan kaman wasa kaman wasa zina kira za su halartar da yin zina kaman ba komai ba ce yanzu a society irin namu idan mace ce wadda ba ta da miji ko budurwa wadda ba ta aure ba in ana hira da ita da kawayenta ta nuna ita kaman mace ba ta yin wannan abun sai dai ta ta wurin Allah amma yawanci kawayen ba sa ma yarda sai su ce in dai ta ce ba ta yin wannan abun to sai dai tana da wata larura a wannan zamanin ki ce mana baki da miji baki da kowa kuma baki a komi ba za su yarda ba shi ma matashi in ya ce bai yin wannan abokan shi ba sa yadda sun ce sai dai in bai da lafiya ne kawai yana koyi masu shi dai bai da lafiya to a wannan zamanin wane ne zai zo wanda zai ce bai da mata ko bai da miji ita ba ta da miji a cewa sun kame kuma bayan kuma Allah ya san akwai yawa akwai su akwai bayan Allah kuma ka ce ma ba bayan Allah kai jam'i ka ce yanzu mutane duk sun zama iri daya mai asifa cewa ya kayi mummunan magana kamata ya amma ladabi mai tsanani duk yadda rayuwa za ta lalace akwai sauran bayan Allah na kirki maza ne ko mata to ya za ka yi jam'i amma kaga ba mamaki ake ba to ai kaga kawai da mai yin ta ne ake mamaki bai son zama cikin mutane yana jin kyaman ma zama mutane saboda yana jin za a riga aibata shi yanzu kowai wanda bai yi shi ake mamaki to ba ikhtilaful kenan ma gashi nan saboda waya saboda wannan ɗan mata su tafi kasuwa wata ta je kawai ta ce ita inda ta ma zo waya kaza ke so saboda haka ita da abin da za a yi ita ta yarda shi kuma akwai wanda shi ya shahara aikin shi kenan ko shi da kanshi ko ya haɗa ta da wasu saboda ta samu waya wannan wayar ta zama ma mata kamar wani bala'i da za a nan ba mai masifan wannan haukan irin na waya kamar mata kuma wata in an zo waya da take sannan in an kasa abin da ke ciki kashi saba'in ɗari to bai fi talatin ba ta san ma amfanin waya kawai ita abin da ta sani ke hoto kamara an ce mata wannan waya ba mai kamar kamara irin ta ita salji tana tana hotuna shi ke nan da aka tayar da ko zina za a rika a yi balle in sallah ta zo ko ko bukin abin nan ba musu kowa ne cikin abin sai dai wanda Allah ya tsare su saboda waya yastahilluna al-hira walhari suna halartar da yin zina da alhari ne su rika sa sir to wannan shi babu ce ta sa ba mu ma san shi ba ba da an san shi ma sai an yi wal khamra da giya giya ai ta sha kayan giyan ko giyar kadai ta wanda aka sani ta kwalba ko giyar wayo tunda yanzu maganin tari ma da yawa an maida shi giya shaye-shayen shi da ake yi a jihohi ka ji kuma wajejen musulmai wai yanzu kamar kano duk malaman da ke akwai suna karantar da mutane wurin nan amma wai sai a ce wai ai kano yanzu ba wanda ya kai shi shan kayan maye sannan kuma wanda suka fi sha a kanan nan matan aure matan aure ko suka fi sha kayan maye maganin tari wane ne totalin benelin wane ne wane ne duk sun sai su sun shanye a nan unguwan nan sai da aka yi wanda shi a kemis yana sai da wannan abu nan na su ya suka hura mai wuta da aka je kamo shi a ga abun nan simlo baɗe sannan kuma ya ce yara in sun zo wanda ba su da kuɗin ko wanda ba su da kuɗin sai sai ya zina da su ya muri ne ba sai ya zina da su saboda ya ba su wannan kwayar ta ba. ya tara sai ce dama wanda ta zo tana son maganin ba ta da kuɗi sai ya shiga cikin ta jira shi ya muri a nan aka yi ta sunan su suka su suka hura su suka kora shi kuma sai da muka iya kokarin mu lokacin mu hana abin nan har sai da na je na samu zaba abin nan na ce bai shi yi aka yi ran na je na tare kuka gaisa hajjar da ce ranar da ya muka gaisa aka rabu ko kaza kaza na ce an ce ya wani nan fa ku kuka ji kore shi a wannan ya ci kai saboda ne na ce to an ce ne sai da maganin san mako ya ke kudu ya cikin da wallahi ma na musulman bai taba suna ce to ya zaba ku kore ba an ce ku je an ce da abin da ya sai da raba ya ke da ku an ce kawai ni na ji labari an ce ya samu ko zai samu da manyan unguwa ke rabawa ko kai kana cikin wajen unguwa ke wallahi wata ce ko kuna so ku kore ba shi ke ba ko ba ka ba a ce da raba kuɗin kuɗi tare da shi ke ce wallahi tallahi tun da nake ba ta ba ni ko kowa wani ke to sun ke dai shi abin da ake ma kenan sai za ku ji tada shi bai makon ma su tada shi wata rana kawai sai gashi an zo wai a'a ai itacen makabarta ya ƙare saboda haka in ya murin ya je ya ce zai sai musu mota ɗaya ya kai musu makabarta su rika rika iyayen su sun mutu wata malama sai ga ta kim kim kim malam na ji wani labari kuma ina so kada a bari abin nan ya faru na ce menene ta ce wai in ya murin nan mai jami ta dai sai shi zai na san shi mana to wai shine itacen makabarta ya kare shine ya ce zai je kai wasu ashe ba san nan ya kai sai nan da na maimaito magana ta ce ya ta riga ya kai musu da ita ce wai abin da za a yi ita shawararta in ba da dama a nemi taimako wurin mata suna da yawa sannan sosai sana alhamis a nemi taimako sai su bada kuɗi a sai motar itacen a riga shi sai kaga dan babu na ce wa za a rima ba dan banzan da bai iya sai ba maman shi itacen da za a rige ta ko lufafa ya bari ya wurin ya sai a rige mata mashiwa tun da dai ba ta haifa da ba sai su ne hmm. to ya bari ba za mu bada ba mu mu bada kuɗin mu muna so lokacin mu tara kuɗi ma sannan mu sai bulo sannan muna da ba muna so mu gida wuri da za mu sai kadar ruwa sai mu ɗau kuɗi mu je mu sai itace a makabarta bayan mutum ya haihu yana da 'ya'ya ƴaƴan shi ba su sai itacen ba zai su bari ya murya kai masa ka ce ba za ba da ba to kaji haka ya taɓa ta mutane ya yi taɓa ta yaran mutane a yamurin nan ya yi taɓa ta wa ɓannar da yamurin nan ya yi wanda ba za ta warwaro ba kwata-kwata domin an yi gwalgwalo ya yi gwalgwalo da yara 'yan mata an zo ba a san jagwalgwalon nan ba an ɗauki jagwalgwalon an ba wani an je an haihu na mu duka a gida a gida a can gida ya fito ba da sani in ya muri kaga daga nan ya taso ta rana ya tabu bugun iyayen dama in ya muri ne to in ya muri ne a gidan to ai ba faɗi su ba haka ake ta jagwalgwalan ba haka za a yi jagwalgwalan nan ya gama jagwalgwalan nan wata ta zo ta kusa aure wata da auren jagwalgwalan shi kuma in ya muri ne ya jagwalgwala komi a ban ma mutum to da wani haka ga shi nan wal khab wal ma'az da kayan bushe-bushe mai ilafatin labar cewa ya yi duk lokacin da matashi saurari ko budurwa ya ce kullum sai ya ji ko sai ta ji tashin farko ƙur'ani ba zai zauna a zuciya shi ba daga cikin masifa ta zai kenan ba yadda za a yi mai jin kiɗi dare da rana kuma ƙur'ani ya zauna a cikin zuciya shi domin an ci karo ne tsakanin littafin mai rahama da kuma littafin shenan to ba za su haɗu ba kwata-kwata ba za su haɗu ba a zuciya ɗaya sannan na biyu ya ce kuma sharri na biyu sai ya yi zina ko sai ta yi zina kafin rayuwarsa ta ƙari in dai mutum zai ta dinsu lera na hara ya kawo ya ce ya faru wata rana wani mutum ya taɓa yin kiɗi da waƙa ya tuba sai ya yi tafiya ya sauka a wani gari sai ga abokai suka ce yau sun yi babban mako za su ba shi masauki da suka ba shi masauki suka kawo abinci suka kawo komai sai suka ce an shirya za a zo yau a kwanaki ne ana waka saboda girmama shi ce ba na so aka ce a ah, kai ba tsohon baka abin nan bane ya ce na tuba ba na kare na gano sharrin su ya ce kuma yanzu ina tare da yara na 'yan mata ya ce daga abin da muka fahimta muka sani daga magabata duk wanda ya nimanci jikiri da waka ko namiji ne ko mace sai ya yi ba na son 'ya'yana mata su yi ya ce in kuma kun ce sai kun yi kiɗin nan to ko zan yi gaba in ya da zango can gaba inda ba za a yi man ba suka ce me za su tunda ba ka so ku tafi masifa ce babba sai ta ce kai ya kawo shi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce duk zuciyar da take sauraron kiɗi da waka ko da yaushe to sai ta tsiro da munafurci, kamar yadda ka san in an zuma ma ƙasa ruwa take fito da ciyawa to haka in zuciya na jin kiɗi da waka ko da yaushe sai ta zama munafuka sai munafuci ya tsoro ciki sannan abdullahi dan umar wata rana suna tafiya a kan hanya sai ya ji masu busa masu kiyo suna busa sarewar suna busawa sai yanke hanya kawai cikin daji ta tare da bawan sitali sai ce sauraron ta ji hakilin nan na zuwa wurin mai ce sai kare cikin daji sai da aka kai inda bai ya ce mai yanzu ba ma sai ce to mu tsaya nan in sun wuce mu koma kan hanyar mu ya ce kaga yadda ka ga yin nan haka na ga manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba jin kudi waka ba ko busa irin wannan iki busa ni bai jinta sau da aka ce ka gana kauce ya ce in mutum yana jin wannan busa-busan kullum kada kai tunanin ma zai rike qur'ani ko ya iya karanta shi da baki to zai gane ma'anar shi ba sai dai kamar yadda jaki ya dauko to zaka wannan masifa ce to nan kun ga ba maudu'in bane amma mahallu shahid to wannan an hana ba a kodin balle a azumi shine magana nan kurakuran ana magana na azumi ne khasa amma kuma muna fada na shi ne dan a fahimta kawai to zaka a jera kuma da nan yanzu yanzu na tambaye ku waɗanda suka girman nan da ba su sani ba da abubuwa guda uku ko hudu yayin kun sani ba su yadda a yi su a cikin gida fito suna bari a yi ashar suna bari a yi su ji ana kura da ƙarfi ko ana sa hannu ana ana ana abin nan suna bari ko ganga suna bari suna jin an zo da ganga fara gangan ko da tashe lokacin da matasa ke tashe wani sai dai yau ganga a wani gida amma yana zuwa gida sai boye da daddare ya wu ya dauke ta ya fita waje don su da kaɗawa amma ya kada ta a cikin gida yana fara gangan gangan ba ba zai fito ce kai nan gidan guza ne amma yanzu yiwa. da ba su bari fito da ganga da wannan abin dukansu da tafi dukansu ba ɗabi'a musulmai ba ce ɗabi'a ce eh ihu shi da ɗayan na faɗi da ihu in mutum ya ma ihu a cikin gida za a ce lama wannan sai dai wawar guji ko kuma ba ba ta faru hmm. amma mutum ya ce ihu hu kawai ya yi a cikin gida ba za a bar shi ba in an mai wannan in kawai ci gaba da yi mai duka in ya zo da aboki mai ko ashar yana zuwa da mai ashar din na ya kunduma ashar so daya ya kunduma ashar so biyu mai gidan nan na ya fito ya ce kai wane ne nake kai mana ashar to yanzu shi mai gidan ne ke ashar ita ma matar ce ashar ta kunduma ita kai kai kai ba kanka sai ta yi mama ashar din tun da za ta zo ta ce ma dan uban ubanka ni ba ka ne ta ja wuce ko ko ko yau ce ya gama fitsari ba gama ka ce ba na ba ba na gaba ka ce ni bai wa uban ka ce kana ji da kai ake dama kawai ka ta ce uban ka ne sai ta ce ni bai wa uban ka ce ka je uban ka yi wanke ma mana eh, nan iska kawai uban na kuma man ya ci mana kunya in banda ma zai kawai a wannan idan ne kawai na sai bukatan banza wahala ah, bai san mutunci ba ka ce mai shi ka ce ta ce ba ka ja jari to da yanzu ina ya zai ba zai ba zai zaki ba ya zai ba iya ba ya zai ba zai iya ba kullum zaki duk wani zakin da zaka ji yaro a gida ana faɗa ana cewa a ce yayi wajen waye in baban baya zaki maman ba ta zaki in ka dawo gidanka za ka gane cewa to yau an yi babuwa ne daga kalmomin da 'ya'yanka ke faɗi kake gane ko su an sun je wani gida ko kuma an zo gidan dan za ka ji bakin kalmomi in dai ka kiyaye kalmomin gidanka ka san wanda bai yi wa iyalinka su faɗi da ka ji su a bakin yaro ko ya je unguwa ya jiyo ko ya jiyo a makaranta ko ya ko kun yi bakuwa a gidan ta ya ji kama da hausin zuba to da ka tarbiyya aiki ne babba da ke gaban mu to da ka shine nan wal ma'azi وهذا ظاهر الحديث في التعريف wannan shine zahirin hadisin wajen haramta waɗannan abubuwa kun gani mutanen lo da aka zo kafin su fara wannan alfashar ba sai da aka gano tarjirai ne za a yi mai kitabul kaba'ir sai da ya sifanto su ya ce tashin farko sai suka fara aske gashi suna aske gefe suna barin gefe kim wannan annabi ya hana ya ce ya hana kazu kada a aske wani gefe a bar wani gefe in za a aske ko dai a aske duka ko a bari duka a rika gyarawa su sai suka je suka yi kazo bayan nan suka taho sai su rika yawo da riga ba sa balla ɓalli sannan ga fito ga tafi ga ihu ga yawo ga wando a da duwawu asda wannan asda sun da ka gani mutanen lutu su ne suka fara yin wannan bannan to yanzu kuma ba su fata dawo ba har mata yi duk waɗannan abin wani ne kake gani yanzu ba ga ga ga riga mutum ya yawo da riga bude yana ɗan bude kirji ita ma mace ta bude kirjin haka nan ta je yi mata ɗinki ta bude kirjin da gangan ɗinkin gaba show me your chest show me sauran ma ba zan faɗi ba mummunan magana ce show me show me show me har wata su kai wai akwai ɗinkin ma da take ba ba na balaga sai aure a nan badarawa aka taɓa yi nan wata ran sai da muka ce abin ya dade ne suka zo suka yi ɗinki suka ce sunan ɗinkin annabi ya dawo duniya wallahi na to wannan bai kamata fara kashe su ba tun farko ba wani wuri ba nan nan nan nan daga na aka ɗauko riga aka ce ga riga nan wata ta ɗinka ta ce sunan ta annabi ya dawo duniya sunayen tsinke-tsinke wanda 'ya'yan musulmai suke kuma har yanzu suna nan sai dai wanda ba mu sani ba sabo yana nan sun yi kala-kala kowane iri ta buɗe girji ta buɗe baya ta buɗe ko'ina ta buɗe gefen gaba ta buɗe gaban gaba duk kowane an yi irin da fara da addini to 'ya'yan musulmai ba ne ɗinki a nan na taɓa gaya maku yarinya ita da kanta aka zo aka faɗi masallacin juma'a ina jin wani ku yana nan a can bypass aka ce yarinya ce ta yau ɗinkinta baban ce ba ta turmin zane ta dunka. da ta je dunkawa, sai ce wani irin ɗinki baban da ya zo ya ce ɗauko ɗinkin ki mu gani da ta ɗauko ɗinkin nan ya gani ya kalli ɗinkin ya ce ina lillahi ruwanci ina ce ina wannan ɗinki to wani ɗinkin kada ki tashi a je shi kawai tun da dai kin riga kin yi ba yadda zan da ke amma bari yanzu in fita ya samu maki wata atamfan wannan ɗinkin kacce shi kacce taɓa ɗinkin nan a je shi wannan bai yi ba da ya tafi kawai ta sa da ta sa sai zazzabi ya kama ta kafin ya dawo ta mutu aka zo aka fanfara binki da kyar ina jin kai kana na hizo ko wanda ya kawo magana aka fanfara binki da kyar shi ke nan aka zo aka yi jana'iza ya ce ina ɗinkin na ka sai shi ta sa ya ce ina lillahi na ce ta sa ɗinkin nan ta sa sai shi ta sa da daddare sai ya ganta malam ta kama da tana cewa baba baba wuta wuta sai kai hannun shi kamar sai hannun shi ya sabule ya zo da hannun ne da safe to wannan a nan garin fa inda ne ina rubutu ma da na rubuta abin har da kwanan wata da aka sannan ga wadda ta bugo da gangon kana ita ma ba ta bugo ba ta gaya mana wata rana ta ce ita ga abin da ta gani ta tashi da ta saboda kayan da take sawa ta yi mafarki an ce yadda kike sa matsatsun kayan nan kina yawo ba ya dan matse yau ciki aka matse ta akan gado har ta fado kasa sai da ta jike gadon nan da gumi ka shurfin ka ba an kwana ruwan bokiti ita ta faɗi wannan da kanta ta ce ta bugo ta ce in gaya ma ɗalibai ga masifar da ta same ta amma an bari mutum ne kayan da za su matse shi wasu kayan da matan nan suke sa wata fa sai ta kai daga kwance in za har ma cewa suke wai mama ki taimake mama ta yani in ta zo da kayan ta ce mama ta yani sai maman ta tsaya ta da kayan in ta matse wata kuma in ta sa wasu kayan ta tafi unguwa har ta gaba ta dawo ba ta iya cin abinci dan ta riga ta matsa cikin ba yadda za a in ya ci abinci to zirgai fashe to kuma dama ba sa sa komiya ciki in za ka siya timbir timbir dai in an sa wani kaya bai bari jiki ya motsa sosai ya zuba shaka nan salin alin to wannan masifa shi ne dai to wannan fadi ana magana ne to irin wannan an fito da shi da azumi to sai mutane su kuma su ta kalli saboda haka mutum sai kasa tantance yana azumi ko bai azumi ita din ma bata tantance ba tana azumi ko ba ta azumi abinda ba ta yi ba kawai ba ganta tana kurban shayi ba ba ganta tana kurban ruwa ba shi ke nan shi ne alfarmar to wannan kuskure ne babba a zo to hada zahiru fi tahrimi wa zalika li anna al la yakunu illa lil muharram in an ce sun halarta ba a cewa an halatta sai ga abin da yake haram wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi gaskiya fa kad istamala an-nasu min ummati muhammadin al maarifa yanzu ga mutane nan daga al'umman manzon Allah suke cikin al'umman manzon Allah suna amfani da kayan bushe-bushe walghina da kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake ala wajibin fihi ta wa adamin mubalati a wata fuska ta nuna rashin damuwa ko rashin ko kula akwai waɗanda 'yan Allah mubalati ne ba ruwansu ko a cikin gidan suna ta jin ana ragauniyar nan da suna cikin gidan da ba sa cikin gidan babu bambanci ka kaddara karanci a ce in kana gidan ba za a yi ba ai akwai dan wani abu ko a ji ka a kashe ai akwai dan wani abu amma kai ka sa ma da kanka ka gaya mai yadda ba za su sa ba ita uwar ce ta sa da kanta ka gaya mai yadda ba za su sa ba ba za su sa ba da shi ba wal wajibu ala al muslimi ittiba'u ma ja'a fil qur'ani was sunnah abin da ya zama dole akan wato musulmi shine abin da ya zo cikin alqur'ani da sunna wa tarkul muharramati da barin abubuwan da aka haramta fi shahar ne. a wannan azumi na wata na azumi ba huwa akidun bilmanti ya fi karfi hannun ya fi tsanani ya fi karfi a cikin azumi da fadilati shahari saboda daraja azumi wata ko fi ghairihi haka na a wani sama tana ayi amma dai anan ya fi tsanani ya fi toko na ƙarshe na bakwai ta sa hulu bi ma'rifati ahkam siyam akwai sako da wasu kan yi rashin damuwa halin ko in kula wajen neman sanin hukunce-hukuncen da suka shafi azumin kullum azumi za a zo ana ta yi wani ya yi azumi ya fi so arba'in yana azumi shekara arba'in yana azumi amma kullum in an zo azumin saboda rashin damuwa mutane sai an maimaita hukunce-hukuncen azumin kuma da an yi wata magana ka gyara ta tambayoyi ka ce su wani iri da kuke kafin yanzu damal-damal mutum shekara arba'in yana azumi har yanzu bai tsaya ya damu ya tantance hukunce hukuncen da ya kamata wanda ake yi da wanda ba a yi ba kullum abin ya dawo ya zo sabo wannan babban matsala ce da mubarak wal wajibu ala abin da ya zama dole akan musulmi da musulma a kanin shirani a zahirati al alai Shi shine mutum ya san hukunce hukuncen azumi na bayyane wanda suka zama wajibi akan cewa ya sani ka fituri-fitiri, fitri kamar lokacin da ya kamata a ci abinci wal saki da lokacin da ya kamata a gane dan wani sai an yi rabin azumin sai tambaya ce wai malam yanzu alfijir karfe nawa ke fitowa kuma karfe nawa kamata a baccin abinci karfe nawa kake bari so ya kamata tun kafin a fara azumin ka san da za a fara yaushe ya kamata a fara kare baki yaushe ya kamata a ci abinci an fara kwanaki sai ka ƙara dubawa ya canza ko bai canza ba ko ko lokacin in tambayan ma za ka rika tambaya haka na san ne yanzu nan an fara azumi lokaci kaza yanzu wataƙila ya canza ya kai yanzu yaushe za a bari yaushe za kana tambaya ko da amma ka yi sha biyar tana ta kabza abincinka ko yaushe da ko kina ta girka abinci da ta ga dama sannan daga baya bayan azumi ya kusa ƙariya mutum ya tambaya wa kallari ai wa karnuwa ilmuftirati ko kuma mutum sauran abubuwan da ke karya azumin sai an yi azumin sha biyar sai wani ya ce shi so yake a gaya mai abubuwan da ke bata azumi to ai ka riga ka ta walwala wa kallari yajibu al-imtina'u an ko ko abin da ya waje ba a kame kada a yi wa shurutu siyam da sharuɗan azumin bai san su ba duka waɗannan ba a koya ba wa nahaw zalika hatta ta al ibadatu ay mawqi'aha in an san waɗannan shine ibada za ta kau matsayin ta yadda ake so amma mutane nawa ne yanzu nan a ce azumi zai zo a kulle kofa a ce ba wanda zai fita sai ya faɗi waɗannan abubuwan nan ai na san sai an kama wasu wa yakuna ma'juran alaiha li fadilatil ilmi sai ya zama kuma ya samu lada cikakka saboda falalan yayi abu bisa ilmi ya fito ko to na tafi bi kamar yadda aka ce kun san wasu kada su jiske muna magana ne akan azumin ba shi muke magana ba ana jero arkanul islam ne da kurakuran da ake yi a ciki shi ne yasa dole azumin sai ya zo amma ba yanzu ne lokacin azumin ba sai kuma nan gaba gobe insha Allah gobe rana da zuwa kurakuran aikin haji sai an gama arkanul islam sai sannan za a fita wajen su a fara maganganun wasu abubuwa waɗanda ake kurakurai a kai kuma ake so a sa masu madubi a duba domin gyaran su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala يسجي من كما يمن موافقة نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم وأسلم لهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين